Zan kuɗi ke ta yi sai kamar kuɗin kayan jin daɗi. Wa za hata yi ba a sawa bi abin na an au ila ajale. Wato ya ce sai an sayar ya nuna kenan an sayar da kuɗi hannu ko ko an sayar zuwa bashi. wa zahiru aidan tarku ko firara min zakati ko kuma ko da yaki sayarwa don gudun zakka وقوله أورف أن أبنه زرعا خرج مخرج الغالب wato da ya ce ya ɗauko abin nan ya ɗauko hatsi daga gonansa wato galibi ne wannan idan hukumu ka zalika idan rafa a hudun gaira abdi ko da gonan wani ne ka yi noma ka biya haya ka ka hidda zakka ka kawo gida ka kurka ka kinshe babu zakka babu hidda wata zakka ko shekara na shuka sai ka sai ka kashe ka huskaci shekara in kama ya zata jira Allah in yayi hayar gida abin nan gona bazara a yayin shuka gona fa nan kuma jihi ma wawo in ya fidda zakka can bayan noma ya isa zakka ya kawo gida ta abin da ya kawo gida bai da zakka ko shekara nawa ya sai dai ya sayar kuma ya samu kudin sun shekara sawa'un kun gane ku wa dalib ah, da yace fa zakkahu ai azarru kharaja mahajal galib da yace

Ina tsammanin mu aje ana. Mutum yana da mutum da kuma kowane ne wato yana wata kada zai fita kowane wata kenan za ka samu su kai shekara ta sadar domin a wato ta farko ba zai hidda zakka ba sai inda ya kai ga cewa yau wannan kuɗi da sun zakka to daga nan sai ya ajiye wannan shine farkon samun kuɗinsa in ya shekara nan ya kawo ga wannan wata sai ya fidda zakkar abin da ya shekara wannan daga nan bayan haka nan kowane wata ya taho kuma sai ya yi zakar abin da ya taho bayan shi kamar yana da saving kawo ko wani wani yana azufan goma goma misali to sai eh, abin nan babu zakar gare shi sai rabbi ya aje misalin eh, eh, naira ɗari shida da arba'in ya ce to daga yawa wa sun kai misali bayan haka nan wata mai zakuwa kuma goma goma wani gwan goma wani gwan goma to in ya kawo da sun ka kai misali wannan zai yi da zakar nisabin da ya shekara bayan haka nan kowane watan kwakwan goma da ya kawo daga baya watan shi in ya tausa ya da masa eh kan goma kawai don shi kai babu zakka amma ya dogara ga wani abu kun gane ku to hmm. kamar mutum ya wato ya fara kasuwanci da yan kudinsa hmm. to ba su isa zakka ba hmm. kuma ya samu wani suka hada gwiwa hmm. don su yi kasuwancin to duk da haka ba su isa zakka ba amma suka yi kasuwanci da su shekara ta zo suka isa zakka amma in sun raba wa junansu na kowa bai isa zakka ba babu zakka a kansu sai na kowa ya kai ga zakka wuri guda mutum zai hidda zakka inda yake bai isa hidda zakka ba wato inda zan wani mai kuɗi ya kawo kuɗi ya baka don kai fatauci shekara ta yi ka samu wani kuɗi wanda yake in an raba an baka an kace kai da rabin riba eh, shi da rabin riba to shi da asalin dukiyar shi da ribar da ya samu game da kuɗin sa da gida ka ga zai yi zakka ka gane kai ma za ka yi zakka don leke kake da shi ko da bai kai ga zakka ba ka gane nan ɗaya ne eh, eh. Eh? sai bin account da tsimi eh kowane wanda ya shekara ai abin nan ba yanzu misalin ba gashi muna cikin safar ba wato a ce safar din nan da ya kare nan ya cika nisabi a a waye ga safar da ya kare nan ya cika nisabi rabiul awwal ya to ya aje rabiul sani ya ya aje sannan abin nan eh, jama'al ula jama'al ukhra kowane yana ajewa to ɗan safar ya zo sai ya fidda abin da ya aje ya kai ga nisabi bayan kana rabiul awwal abin da ya aje na rabiul awwal na ba shi zai fitar zai wata ba wata kenan ko wani wata eh. to ba sai an yi announcing interest din ba eh, a sai an faɗa ma eh. eh har shekara ta ce kaba eh. Dan kuma an komo ga sama sai komo gare su kuma eh. wato kullum na safar suna nan sun zan uwar safar eh. komi ya dogara gare su in ya fita safar kuma wato shekarar ta komo abin nan wata mai bi masa sai ya dibi na bare da na bare wacce na wannan safar ya hiddan masa mai wannan na cewa ni dai nikan saurari wa'azi da sauran nasiha to amma ina yawan mantawa balle har in yi aiki da hukunce-hukuncen shin don yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan yaya zan yi domin wani hadisi ya gwada cewa abu huraira ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a to ni yaya zan yi to wata tun da farko dai ba alaihim ake ta ba sallallahu alaihi wa lam ya alam fattaqullaha yu'allimkumullah ku ji tsoron Allah Allah ya karanta da ku nasin qur'ani in kana son kada abin nan in kana son kada ka manta da uzu yi ta kokarin ibada da shi ah, ah, abin nan ah, an ce menene وسألت وكيع عن عن عن شغل هرزي وارشدني الى ترك المآتي فإن الهرز فضل من من من من إلهي وفضل الله لا يدعى لعاصي إن كان من تارى باك أيكي بشيك ومن نزاك من تارى أما إن كان أيكي فإلا يبوضى وهو أن بسكيت بسكيت بسكيت rijiyoyi zana da annabi ya wani wajen daga cikin ne ai kaga bukhari ya sa cikin alamatin ka gane eh, shi ba ya iska zuba masa bayan kana ya abin nan ne ne wanda zai zo ma aka yakan yi alwala amma baya yin sallah sai kuma ya ce yayi to ya zama munafiki amma da yana nan musulmi yaya mutum zai zauna da mushriki to bisa ga lalura ba ma mushriki ba musulman eh, fasiki ma an ce mutum kada ya zauna da shi sai bisa ga lalura to ina hukuncin wanda ya yi sallar azahar raka'a biyu ya ne kuma ya zauna jiran jam'i ya yi eh, daman musafir ne matafi ne ya zo masallaci hmm. sai ya kabarta sallan azahar to sai da ya raka a biyu sai kuma ya sallame nan ya je sai ya ya gane kenan akwai liman yana zuwa ya eh. mashe ta nafila kenan mutum ne ya zo ya ce in ba shi kuɗi sai na yi rantsuwa cewa ba ni da abin bashi menene hukuncin rantsuwa ta alhali ina da su kai ka fara mutum ne an yanka masa sadaki ya biya to amma kaurin aure sai kamar wata ɗaya ne idan ya sadu da matar ba komi to ya danganta ga shin ya an ce an shi ya karba sannan kuma shaidu sun shaida shi kenan in an yi haka aure ya tabbata wancan biki ne an kalin kyautar ba ko ni ba <laughs> abin da ke ce mai barko an ba ku mun gode ga tun abin nan ga sadaki mun biya shi kenan aure ya tabbata cewa an dakatar da ɗaurin aure an dakatar da zai buki ne kawai aure ya ɗauri mai wannan na cewa ni dai a kullum ina samun jan'in salloli hudu amma sallar asuba ba na samun yin jan'i saboda saboda unguwarmu ba masallacin ahalus sunna to yaya sallah ta take to tare ko matar ku kun tare ko mutanen gidan ina hukuncin matar da take haila amma jinin baya zuba sai da rana kuma sau ɗaya a kowace rana shi kenan in ya sau in ya ƙare ta ta wanka shi kenan ta ƙare ta ƙare eh, haila mutum ne wani ya ja masa sanadin buge wani da mota kuma mutumin ya ce ya yafe amma daga baya sai ya mutu a sanadin wannan hatsari to direban zai yi wani azumi zai yi wannan azumi aikin Allah ne ba aikin wancan ba biya ɗaya ta faɗi menene fassarar wannan aya wala ta na za'o ka taushen kada ku yi jayayya ku kasa cin nasara kuma a cikin wace sura take cikin suratul anfal idan na ga mutum mai haƙuri ina son shi amma ni ba ni da haƙuri kuma ina so in zama mai haƙuri da nutsuwa don haka ina iya yin azumi don wannan larura tawa a a an ka in kai shi ne zaune kuma kai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in shi, fushi kai abin nan ka sa kai alwala domin abin nan shi zafi ne wuta ne daga shaitan in kai alwala sai ta abin nan eh abin bashi shi ka fara da yi in kar in yana nufin kamar ba ni wallahi ban da abin baka yana nufin halal ba gida ba wato ana amfani da tauriya wannan shi yake ce tauriya idan mutum ya san tauriya ya yi amfani da ita to tana amfani gare shi amma in bai yi amfani da tauriya ba sai bayan ya gama faɗi yana abin ya boye gaskiya sannan daga baya tuno da saudiya ba ta amfani da sa mutum ne ya mai aure kuma har ya aika da sadaki sai daga baya aka dawo masa da kudinsa aka ce yarinyar 'yar sadaka ce ubanta ya ce ya cire sadakin naira arba'in ya ciro ya bada a aljihunsa sai daga baya ya aika wa mijin cewar ya biya shi sadakin da ya biya masa to menene hukuncin auren abin ya gane ba a sadaka ko ba a eh? ba a sadaka da biya ko sadaki idan dai ka gamsa girmama mutum kace ka ba shi sadaka sadaki ka wala ka shi domin sadaka din nan masadaqatu lil fuqara wal masakin za ka yi sulki kana zan ya zan fakiri ko miskini amma idan ka ce na baka eh, abin nan sadakin nan sadaka uwar fiyar tana iya ƙara ka ga alƙali ta ce ya ba da biyata ga miskini alƙali abin nan ya aurar da yan uwanta ga eh, attajirai masu abin nan masu manyan albashi eh. sai ita ko ya aurar da ita ga wanda yake bai iya biya sai sadaka ai mai sadaka a wai gaskiya ne idan mutum ya maimaita ayoyi biyu a cikin fatiha zai yi ba'adi a'a wato sai in ya wuce aya biyu sai in ya wuce aya uku ko a aya aya uku aya biyu in ya wuce biyu ya fada uku zai akan magana akan hmm. yi magana cewa yin da sadaka da ah, ka samu abin a asal masalik karanta shari'i ko sa. Hmm. ina ka samu ranar kana hmm. shari'a ga da ta rukunan aure rukunan aure biyar ne na farko a san miji a san mata ka gane ashe wanda ya ɗaura aure da muhammad ya kai ma abubakar babu aure ka gane domin ba shaida ba san wanda an kawo shaida ba to sannan na biyu a abin nan waliyin mata ta ko wani wanda zai aure zai ce a bayar da ita sannan siga maganar da aka kera daura aure da ita na aurar ma na karba ka gani sannan abin nan shaidu su kun shaidu shaidu karanci mutum biyu a ko ko mutane da yawa mun ce mun shaida shi kenan sadaki kaza an biya ga kuɗi na kadan ko kuma rana da za a biya ba uba eh? Hmm. Eh, eh, ko wani mutum nan ka ce ni ba ni da kuɗin nan na sadaki saboda haka wata sai wani ya biya ma in kuma yarinya ta jiya ko wata yarinya ta samu ta ce ban yarda da ah, auren fakiri ba cikin eh. idan na yi sallar azahar ni kadai sai kuma na ga jama'a sun taru za su yi janki suka wakilta ne in yi musulmanci to sai na yi musulmanci amma daga baya wani ya faɗa mani cewar nan sallar nan ta biyu da na yi limanci na filace gare ni don haka waɗannan mamu ba su da sallah to ya gaskiyar ba haka ne gaskiyar ba su da sallah sai sun sa su in kana son ka sake sallah don ka samu fallar jama'a sai ka amma da ba a yi limanci ba an ce tsifan yatsu na hannu a lokacin alwala wajibi ne to ina matsayin wanda ya wanke hannayen ba tare da tsifan yatsun ba kuma har ya yi limanci to ba ku sallace domin ya bar cutan yawa wanda ke wajibi amma waɗanda biyu shi akwai sallar su ba su saurari ba الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سخل إلا ما جعلته سخلك وأنت تجعل السعي سخلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا في مما يحصل به فشاكها لأكد ثلاثين كذا yana ba da bayani a cikin abin da ake fidda na wato wato ma wahayi minan ma'adani min al-zahari aw sullatin zakatu idza balaga wa wazan 20 dinara أو خمسة أو أوسق ثلثا ففي ذلك وبيع عشر يوم قوله نعم أدلة الجامع وفيما يخرج من وفيما يخرج من المعدن أجند أتي جدا مذكر في معدني أبدا في معدني kana أيكي da sai ka samo wani abu wanda مثالي أكون kawai ka wani jahiliya ko ma ba zaman in haka ne ba san banki ba wasu dan wani ba san ita ce mai kai ajiya banki ba zai ce ba to sai tana cikin gidi sai ka da wata tukunya shaƙi da zinariya ko ko kana cikin gidi can kan ka da wata tukunya shaƙi da sunan tun ma irin da yi jajjaye din nan ba da hama ba a kashe su da halin yanzu to inda za a kashe su ko ko zinariya din ita ce ka samu shine yadda ake ba da bayan shine rike-riken jahiliya ko ko ma'adanai wanda su samu na wani ke mai amfani to a cikin abin da ce a wata a dukkan haƙƙi na Allah daga cikin shi mini zahabi daga cikin zahabi aiki latin ko ko azurfa zakati in zaba daga zakashi yayin da ya isa wajen ishirina dinaran wanda ko dinari yanzu au ishirin au hamsati au shukin a bayan ko kuciya guda goma sha biyar ta azurfa fa fi zalika rubu'ul ashari yawma khuruj bi cikin shi za a ce hijja rubu'in ushriyarsa abinda ke rubu'in ushri a in wato za a kasa goma ta bisa goma na tun goma tsoni ne ita za a sake kasa shi ne rubu'in ushri in kuwa ce ushri ta bisa goma shi ne uzurin zakka nan eh, da yake abin da ka samu ne cikin ma'adanin ko ko a cikin abin da ka samu na hanyar dukiyarka to sai ka raba rubutun ushiri shine zakkar wannan abin a cikin abin da ke ba yau mafurujihi amma shi ranar da ka hidda shi da ka samu ran na yazo hannunka ran na ka ce ka hidda musu zakka eh, wa kazalika mimma yakhlu بعد ذلك متصلا به آه وإن ألا وكذلك هكذا كما فيما يخرج بعد بعد ذلك bayan wani abu da samu muttasalan bihi wanda ya samu daidai da abin nan wanda ke ya kai ni abin da zaka ba mu wannan zakka shi ne sai ka wayan kan da ko da ya وإن قد أماله بيده وإن قد غيره sai kana nan kana bin shi kana bin shi sai ya yanke saboda kuma ko ita misali ga jijiya da abin da ka samu kana samu wani abu wanda yake ba adali ne kana kana bi kana bi kana bi kana ta ƙiba to can sai ƙiban da su ya zo ita shi ka gaba shi to ba kai abin da ka samu shi za ka tsaya ka shi mai wato jijiya abin da sai ta dace wajen su samu abin nan na abin nan ba baki inda ka ga ne to shi kenan ba ko ka ga dama ka fasa wani rami ke gaba ko ka ga dama ka ce bari saki dole ki ne samu to lam yakhruju lam yakhruju shay'an hatta yabluga ma fihi zakatuhu to yana cewa lam yakhruju shay'an a cikin wannan wanda bai kai ni ukiyan na ba ko bai kai sajin nan ba حتى يبلغ ما فيه زكاته كبي حي في البيض كتب كتب أبي الزكاة الزكاة وتوغ هاي الجزية جزية وطيان جولان يكون مكتوب لغن الجزية وتوغ هاي الجزية من الرجال أهل الذمة والاهرام الظالجين ولا تؤخذ من إيه؟ من صاحب من صاحب من صاحب إيه؟ من صاحب طيب. من صاحب من صاحب ومن صار ربيع والجزية على أهل وفي هذا الجزية أبن لأكي أبن الجزية كما يهي تواجه الله بريد الجزية مجانا أبن لكي حراجي في شبكة وهذا الجزية ana amsa jizya min rijali daga mazaje ahalin zimmatu wa'anda aka kulla alkawari da su wa'anda ba za a yaki da su ba mun zo bisa ga yaƙi na na ɗauka kalmar Allah wa'annan gari gaba ɗaya suke su ba za a yaƙi da su ba su wa'anda suke biyewa ne ko ba za ku bi addinin musulunci suka ce ba za su iya wa addinin musulunci ba sai abinda addinin musulunci Allah na su za su yi to ni ta shar'i bayan wannan shar'i ko bayan ne idan wata jama'a kan zaka afka musulmi ba za su yi taimako afka ma musulmi ba tare da su su sun zama yan ba ruwan su to aka shi to in kun kasance kuke musulunci zai ɗora muku wani abu wanda za ku iya biya ya san musulunci kuna karkashin sa sun ce sun yadda to irin su ake azama jizya haraji tax sau ɗaya a shekara wato an san in suna ba da jiziyar nan an san suna sun alkawalin nan da ba ka kulla da su da zanen an ga sun warware an ga sun kalle kenan sai a yaƙe su to amma ko da sun warware ba a faɗa masu ke ba ci ɗaya su ko ba za ga sun sauran warware a ta alkawari ba sai wani abu wanda yake ya bayyana tsakanin musulmi da su to da zanen ya bayyana nan sai su aika muhimman mutanen su kungiyar dalilin nasu ku je ku bayyana ma jama'a na alƙawalin nan da muka aza ko na zamu bada da kaza bisa ga abin da muka yi yana da shi to da zai an wani wato an san ana iya komowa a cikin yaƙi ko ko su faɗa musulmi da yaƙi alƙawali abu ne wanda yake muhimmi ana an tattaga mazaje ba ga mata ba al'ahrar kuma albaligi ne kuma suke baligai ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وأبيدهم an an kiyaye ba za a amsa ga matekunsu ba ba za a amsa ga yaran su ƙana ba ba su balaga ba ba za a amsa ga bayinsu ba na ɗauka da bayin da yaran ƙanana da mata an ɗauka duka ma abu ne guda ɗaya manyan su su ke da takalifin ɗaukar wannan kuma su ake alamu wannan an rubuta ko shi zai magana jiriya domin ita babban amfanin abin da ke jiriya ita abin da aka amshe ta ana sa cikin dukiya ta musulmi a cikin da ake tafiyar da aure dukkan abubuwan da ke wani da rayuwar musulmi in ba kayan yaƙi ne in ba kayan abinci ne in ba kayan wasu abubuwa ne wanda za a amfani su domin sha'anin ɗaukar da Allah tun daga gine-gine waɗanda suke makarantu asibiti sai wasu al'amura kuma shi ne wanda wannan ƙasa ta ta gada cewa kowa ya biya haraji gwalgwadon ikonsa da ba haraji ma sunan shi ba kuɗin taki ake cewa wani abin da ke kuɗin taki to abin da ke kuɗin taki sai a zo a taka gonarta in ta kai tun daga taki ɗari daga nan za a fara ko kowane taki ga abin za ka biya da ma ji abin ma ganin ma ban dariya da halin yanzu duk takin na in yake taki ɗari bai mutum ba da su ne da shi ba ita kuma ga wannan lokacin ta zama a wuce mai waga mutum har ya kai da a to in ana an zafi kuɗin taki wani za a kware shi wani kuma za a a masa aka shi to a yanke gaba ɗaya duk shekara ga kowa abin da zai bada har zuwa turawa ya zama haraji kunni aka samu suna haraji da kuɗin taki aka sani ko ku ake kuɗin gani ko ku ake kuɗin gona da haka yake da haka yake har tura suka zo har ya zama aka hidda shi daga wannan kudin tafi ko kudin ta'in ko kudin gona ko kudin gandu har ya koma haraji su ɗaya shekara in an ce ni ke amfani wannan amfani da shi musulmi ke tafiye da ainihin rayuwarsu nan bai keɓe ba da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ya zama abu ɗaya tunda duk abu ne na tarayyar lalura ku baki ɗaya na su da ke cikin wannan wannan ɗin na wannan unguwa ɗin ko ko na wannan gari din ko ko na wannan madina din shi ne kuma shi ce cike gaba daya makarantun ku asibitocin ku hanyoyin ku hanyoyin cikin da rayuwar ku duk anan yake shi ne amfanin yin wannan to duk da haka nan shi da bai da kyau sai wasu su rika zargi su an an tsara suke yawa to kai da ba a za maka wannan ba ruwan kan zargi sai in kana shi abin abin ka fari ba kan Allah ya sa na'am وفي حاجة من من المجوس أنا أمثال هذا تبغى من المجوس أنا أم هذا مجوسي ومن فرد نصر نصر الأرض والجنية على أهل الذهب أربعة دنانير وفي أنك أنصار الذهب أنا أنصار دينار يقول لا تقول وعلى أهل الورق آه، أربعون درهما شوفوا ما سأنفعين دينار يا ana an sa dirhami guda uku dinariya guda hudu wa wal habbatu wal habbatu ana an sa dirhami 40 an wanda ke fakiri an ce ana ɗan ranzanta masa wani wato hazo ma من الجزية منهم من ما أوفى من أبكه من أبكه إلى أبكه آه، أجر ثمانين آه، نعم آه، وهو أخذ من مما تجري منه من أبكي

ushirin samani ma yabi'unahu ushirin kuɗin da suke sai da al'amarin ushirin kuɗin da suke sai da abin wa in fasala fi sanatin miraran idan suka saba da shekara wa in hamalu ama guda sun ɗauki abin hafatan ila makkata suka ɗauki abinci ya zuwa bi suka kai a gari wal madina ko ga a madina su da shi kuma kiɗe wa huza minhu nisful ushri min min thamanihi idan suka je misali suka daga gare su misali da kamar mutum daga daga dan mutum daga dan kama zai yana kagar cikin su guda ɗaya ne sai mu ɗauka kamar sai mu ce daga biyu da aka ɗauko abu kaga su ya rubuce da ko aka ɗauko daga biyu da aka kawo nan to in ana sa abin haka mai ɗan kauri in su suka kaka bada da su suka kawo nan to sai a ɗan ramunta masu don mu don saboda sun ce taimaki wannan ƙasar sun kawo mata wani abu wanda ba da shi ana ɗan ramunta masu nan abin ake ansa in ana amsa ɗaya to sai a ɗaya nan sai a raba shi biyu shi ne za ka misali wani misali daga sham aka ɗauko aka kawo makka ko aka kawo madina an ce a ɗan ramunta musu kada a ansa yadda ana aka kima don a ƙara jawo hankalin su kan agaje da su wa yi hannun mina tujari a harbiyyina ushur illa an yanzibu ala akasar min zalika haka da kuma ana amsa ushiri ga waɗanda suke wa'anda an samu ana an sa abin min min zalika wa fi rikazi to kuma ya yanki da wannan ta azumin harabiyin wa'anda aka ce an halbo an ya kofi din nan su ma ushi aka ansa a gare su illa an yanzu ala akasar min zalika sai in su su kuma akan abin da fi wannan wa fi rikali har kuma a cikin rikali shi ma daga cikin abubuwa ne wanda aka samo irin rugujen hujjar ne da yake abin da mutum na gini tono shi da huwa dafa jahiliyyati alhamdu ala mana asabahu yana daga cikin irin abin da ake cewa yin kayan rufe rufe jahiliya kana tsakar gini sai ka tono abu wanda yake abin nan dukiya ne dukiyar nan ita ba mu ake rayuwa da ita ba sai sun gan shi to shi ma idan an samu kana hidda hikimar da kanshi wanda ya zo gare shi shi ma ran da ke hidda da kanshi babu umu yanzu sauran na hmm. eh, a duk wannan bai dace da ma jama'a ba in aka shi jama'a zaka ji ana faɗa su faɗan ma hada kashe kashe yanzu misali da za ce aka jama'a misali wasu yake sarki gabas yamma suna suna wanda ci abin kaga ba za su bari ba ka zama nan take suna iya ma a bayan su ce su ɗauki rayuwar su mu kuma mu ɗauki rayuwar mu gyaɗa da sauran abubuwan mu to yanzu dukkan wannan abin da ya ƙarfin jama'a to sai hukuma hukumar nan ita zamin jama'a ce da hannunta baki daya wanda ya ce a bayan shi hanya tilas ko a maido shi da da sanyin takobi ko a maido shi da sanyin hukuma hmm. Hmm. wanda ya gina shi ɗan idan ya samu wannan an shi ɗan shi gina shi ya samu na ɗashi ne ba na mai gona ba ne su ba kan shi to sai dai in ya kasance shi ainihin wannan kwadago gona ya sa shi yana aiki na wannan gona ta shi sai sai shina wannan aiki amma abin da tsawon mana bai san lokacin da aka aka rufe wannan ba ne kuma yana iya bashi eh yana iya bashi shi ga abin da muka samu ko yace ba na wani ba naka ne kai ka turo na yi muhu to duk abin da suka sai da ɗin nan to sai a ɗauki ɗaya bisa goma shi haka yake min ila shi muka nuna maka daga shan zuwa makka ko zuwa madina ko ko misali muka ce wannan abu za ka shi a kawo nan sai ka dinga kaga babu wani bambanci da maza sai sai ki ne ce ko kace in aka tara a ce to da wanda ke wajen ne da ke kaga ya sha wannan da wani ke din sai ka wani abu ka kawo nan nan ko shi na da ruwa a samai to maimakon a ce a shi ushiri da kowane abu daya to sai sai an shi ushirin su dan mu dan ma sun taimaki wannan da su kawo wannan abin

in ya ce ba ba nuna son ku ɗauke shi ne ga ba na ba sa abu ne wanda Allah ya rubuta shi ku samu baki ba amma daga ciki ka yanke wada nan sai a hidda zakar shi ba nan ai riya ne nan nan na kan tsare gudu eh shi to mallaka ne amma sai kada ya yi shi ba eh yana kai yana yana kuma in ma da ainihin noma ne haka na kuɗa ba zai je ƙarfin har da zai tono wannan ba shi ne duk abin da za a turo irin wannan sai an yi wani aiki mai nisa sai an yi wani aiki mai nisa ake turo irin wannan ba da ɗan noma noma haka na sai zai tono wannan ba yau kamar mai kiran rijiya sai ke tono irin wannan eh, a jiya ce can wanda aka tada ta zama kyauta ce ta Allah sai da ka samu cewa ne wannan wannan ba da su yi ma gwamnati ta gulabi don mutum ya zara su da wani wani shafi irin wannan to aka dama ba za ta saka ce wannan aiki ba sai ta riga ta mallaki wurin dama ta riga kai ta riga ta dauke ka aiki kai za ta wani aiki don ka hidu mata wannan abin don ka hidu mata wannan abin ta dauke ka ba don in kai zai ka tara ba to majina hanya ka wanda ke cikin aiki su tudde da wannan ya da adam Allah ya wannan sai dai in ta ta ce kai gini zan ka fito ina tsammanin da abu ka za wuri kaza ka fito ka bani in an samu in ba sa ba shi kenan kuma su biya ka amma aiki kina aiki na hanya ko ko aiki na rami haka da kai inda kasa kai daga cikin ku irin wannan aure ma zan da biki su kaɗai ko rubutattun tambayoyi da sauran da da sauran shiga babu fi zakatul mashiya a cikin abin da yake nuna ainihin yankar dabbobi

shi ma da shi in rufe-rufe na jahilai dukiya ce dukiyar in mata zama zinariya in mata zama na azurfa in mata zama na kuɗi irin rufe wanda da aka amfani su da da yi nan ko ko yi yamma ana to ana jin su kasar da jansule wanda aka fara amfani da shi tun daga jansulen nan har ya zuwa irin farin farin taron nan sai mutum su tukunya guda ko ka san da wannan su fara nan ba wani zaka ba aka samu wani da irin takaddun nan mai tafi ban na sula 20 irin kawai da sula 20 ba zai ga wani sabu ba eh ba ni kuma cewa sunna ina inda ko wanda ya samu wannan duk da suna zuwa kwarai da gaske to duk abubuwan da an zama 20 ne ke muku da ka mai irin wannan an dade mu hada magana wannan canji to mu da muka irin wannan muka mace shi da tsare muka sa mashi dukai kuma kamar da idan shi ya mutu suna kara ba sa abin da suke ciki ba aka hido wannan aka ta kotu kotu lalle ta aka amma zai takardu kwaye da gaske sai takardu mai wata sannan kuma aka samu aka da sarrafa aka canza aka ba su eh, eh, sai da ake mai sai da da irin wannan jahiliya ke eh, eh. ai ai duk wani haƙi ba na shi ba na mai unguwa ne ba sai shi a wannan ka zaka hita don kanka in ka hita sai ka ba wanda ka gada shi ka ba shi <clears throat> eh ba sai ka kai ko da ba a hita ka ba wanda ka gada shi ka ba shi to amma ba ka bane kamar mu ma ai ba mu da zinariya ba mu da azurfa shine na ba ku misali da jansule ko ko da irin kudin da ake cewa biringizau wuri eh su ake ce musu biringi waɗannan wanda ke wanda ke ba da san sake so guda irin su irin su mutu da su ma cikin ruwa ake ɗebo sai in ya shiga mai shi kamar kamar kamar kamar ƴaƴan ko da haka nan da haka ake ake samu su kamar cikin ruwa ne bisu ne rikabu zama jinsi ne kuma jinsi ne bai da amfani da halin yanzu ba a haɗa zuwa a nan ce su wani abu mhm. mai tambaya na farko na cewa mutum ne ya balaga amma sai baya yin sallah sai bayan waɗansu shekaru sannan ya fara sallah da aji. ko nan zai rama sallolin na da din da ya bari tun da ya riga ya balaga ai kaga ma ba ma shi kai mutum da fari an ce qala'u ma fi zimmati ka gani ko yayin da shirya ta zuwa mutum sai ya dauke ta addinin musulunci ashe duk abin da ya yi wasa dama na baya wanda bai fara ba tun daga zarin shekara 17 din nan da ya yi sa bakwai takalifi ya riga ya hau kansa tun takalifi ya riga ya hau kanshi sai ya tura sabaitar sha'anin ibada ya tura sabaitar sha'anin ibada bisa ga ikon Allah sai da ya samu shekara ashirin daidai wurin da ke kaɗuwa da abin da ke ko bai dace ba ya kamata mu kyautar sha'anin ibada to shekarar nan ukuwar ta hau bisa kan sha bakwai nan to da gari zai fara ma A ka idan ya zo ya yi sallar subahi yana iya yin ta sau biyu ga wani ta wannan lokaci ga ta rabuwa idan ya zo ya salla zuru ga wani ta wannan lokacin da yake ga ta rabuwa in ya salla asar ga ta wannan lokacin ga ta rabuwa in ya sallan magariba haka in ya sallan isha'i haka wasu lokaci yana yiwuwa ma ya dauka idan ya salla na ta subahi daga wannan lokacin ya kawo a asubahin ramuwa ya kawo azurin ramuwa ya kawo asar ya kawo magariba ya kawo isha'i shi ne aka ce in nan da zai kwana da yana haka ko wani ba mai kashi gani abin da duk musulmi iya ta bisa da irin da al'amura da zaran ya falka cika abin duk da ya kuskure to ya kuma daga farko faru gini tseren nan ya fara ajali ya cika ubangiji Allah ya auke masa ran ne ya zama min khairu min amalihi ba sakaci ma wannan Eh, ya nuna ce mai kyau mutum ne aka ba shi magani aka ce idan ya cika ya sanya azurfa da zinariya a ciki nan ko ya alaka to ba dai cikin to لا نجعل الله ده إلا قروا له الدواء وقيل الهرم أو أو الموت وبنجي maganin ta. magani kawo yawa ga rai idan ya kasance maganin nan wanda mutum zai iya samu lahiya ne ya iya samu lahiya wala tulqu a cikin ta tahalluka wa lahi bil musulina in ka san wannan magani zai amfane ka bisa da tsofuwa yota aikata shi abinda aka ce na ratsewa kai kada ka bi aikata ratsewar nan sai lahiya kake nema amma in maganin nan ya kasance dama shi shi haramun ne to ba kamata kai kin aika aikata wannan ba misali maganin ya ya zanto da giya amma misali azurfa ce aka zuba aka zuba wacin wani tasa aka saka azurfai aka ce mutum ya kada sha ko ko ba shi ba sai mu ce ga zo mu ce ga zo kaga ba dauka ce mata kan wato dan tunda duk abin da cikin ka za ka ga yana wani baki baki ko ya zama ma a cikin to to amma idan ya wanke ya gaba wannan daudin daudin nan ya wanke zoben ya saka cikin tasa ya daɗe awa da aka bashi ko awa da <laughs> to kun an shi bakin abin da aka bashi shi ke ne ɗauka shi shi ke nan in ya samu sauƙi ya gode ma Allah kada ya sa sauƙin nan daga wannan zoben ne ya kadar sauƙin nan daga Allah ya ce in ya ɗauka sauƙin nan daga zoben ne yake to zama da zoben ma zai zama mashi musiba kafin aikin ba da wani magana daga ciki ba wani magana za a zo a ce mai imani ka ba mu eh, waraka ba mu na jin lafiya zo gare ka ko ko zai ko to ni wajen ya ina zai tun da zobe ne aka ɗauka gogon ya ce aka ɗauka kuma in yi ba samu awa ɗaya ko abu aka ɗauki aka je aka aji aka ɗauki ne aka shaɗa ne ba wani abu eh. amma in zai kasance mutum ya ta'allaka cewa zoben nan fa da likita rayuwa ce to shi kai zai zama zama da shi shi ne ashe ga shi ba tare da wani mai taimakon shi kenan ba Allah ba ta zama al'ada ce da haka duka al'ada ba zama na cewa ina hukuncin mutumin da ya ce Allah ya sa ya tashi a tutar abubakar mahamud ranar lahira da zai gane ya ce ya tashi bisa ga cuta irin abin da yake karantar da jama'a don idan ka lura jama'ar da ke taruwa a nan ai ba da shi alhaji abubakar mahamudu kuma suka yadda ba da abin da yake kiran jama'a kai nai da shi suka yarda suka amince kiran da yake yi alkur'an wal hadis duk abin da kake ka tsaya cikin su kada ka wuce abin duk da ya zanto sabo fatan ku akala da laka bari shi shi ka kai mutum eh. tuba tuba karatu ke nan tuba karatu ke nan mutum ne mutane biyu na shi ba shi anya to in shi ya ya so mu wata dalila to Allah ya haji Allah ya kire shi eh eh eh ha na a saurara mutum da mutane biyu na jin sa bashi amma bai san inda zai tafe su ba don ya biya su ko ya zai yi to inda mal qasrin yusra idan abu ya tsanani mutum da Allah zai sa sauki idan ya kasance har da za su yi kafin a yarda da bai da su har da mutum ana iya yi har da mutum ana iya yi a kan bai da su in bai su ci a ce yanzu ka samu Allah sauki a'a shi yana biya ne amma bai san ba biya in kudin zuciya ce mai yawa yana iya kai daga hukuma kaga tabar yariya kenan in kuma in kudin nan yan kaɗan ne yana iya mai sadaka da su to ubangiji Allah ta sani lada a gare shi malam ya bayyana muku ita wanda aka ci takatirar ruba ku ba ida fahimta ta ba musamman wannan wanda aka ce game da zakani aka ɗauka wannan dukiya ko wani wata zo za ka yi zakatta amma ita wannan wadda aka ce game da wadda ka aje baka riga ta kai nisabi ba shi yasa ba za ka zakarce ta ba kawai ko da ke kawun ta fiye mu za su faɗo masha Allah ta'ala na fi sa baki gari ka da sai ban sai ban sa bakin ba kwarai eh kamar yadda wannan zai misali wannan tambaya da ya yi, wannan sai hmm. zai eh, gidan rediyo su ne kai ba shi da to ta haka su ba don a akan su ga kamata yayi ku dauke su kai hukuma hukumar da aka alama nauyin jama'a nan baki ne kan ita Allah alama nauyin nauyin ba bayan da musulunci mm. kamar yana haka ko to kuma da idan aka zaka haka mun an kira eh wata kungiya wacce take mai kula da jam'inta al'amuran mutane ake kema wannan abu wannan abin da za a yi ba zai gudana da kan mutane da ba zai gudana da kan mutane da yawa hmm. ta ba abin da kake yin zakar ta kenan na biyu kai da kanka haɗin kanka ne za ka hidda bisa ga wannan zakatar da abin da ka aikata din nan wannan bashi ko muhallin shi da kan sai kuma ka shiga yawan neman sabo dama duk mai yawan bashi ya ce don zai aikin gona wannan to ba ba ba ba ba ba ba ba ba amfani shi kaɗan ne insha Allah hmm. mutum na hmm. da hmm. ba eh. da ba naka ne ba sai ka shiga masu zafi amma a sarrafi da su kada zakka za ta canye su zuwa gaba eh, sai ka yi damun zakka in kuma suka sace shekare ka yi damun zakka ka rage su to su ne an ce ma a rika yin ma'amala da su ku kai da ya tijara don me don kada zakka ta canje su ya eh, eh? eh, ba haƙin ba haƙin ka bane haƙin wani kai tsaka ce mawa in kai shi kai mawa ladar a gare shi ba a gare ka ba kai abin da ke za ka riƙon amana da kai mhm. kai ban ta da lissafi dukiyar ka nisabin ta kaza shekarar kaza zuwa hidda zakai tsarar da balas haka ne ko da wannan na cewa idan mutum ya yi atishawa a cikin sallah zai iya yin hamdala ko kuwa to wannan an ce wala shukri bihamdillah an ce kai kenan wal aishu fi salati wala shukri bihamdillah wanda ya atishawa cikin halin yana sallah kada ya shagala da cewa alhamdulillah Eh, ci gaba da sallah in yake mm. eh, alhamdulillah kaga ya kare kenan ina son bayani kuma yadda mai ya kawo kamar wanda ya yi yana cewa an ya da alhamdulillah ina son bayani ne an kai tana cikin halin sallah suke alhamdulillah ka ka kara wani abu kenan eh a'a ai wala ce ya shiga din nan kai kanka ai an ce kanka shiga kama da yi ba, balle har wani ce maka yarhamuka Allah kun tare kun aiki gaba ɗaya kenan lokacin da liman ya tsaya a cikin wuduba mutum zai iya yin addu'a na lokacin da ya zauna yana iya sirrin yana iya sirrin ba abin zai buɗe harfa ba abin da zai buɗe wani ba kaza kaza yana iya sirrin ina hukuncin masu ketara wa mutane sallah wanda a ce ba a hasanu ba su ba an ce lau arfa da kana wa kafa arba'in harifan ba ya san aibin da ke cikin wannan harifunan awa ne ko ko kwanaki ne ko ko watanni ne ko ko shekara ne haka a shekara barin kita shi zama alheri da wannan na cewa wai yana neman bayani akan sallar kasar daga nan zuwa garin su zai mil dari hmm. mil hmm. kuma kwana biyu zai yi eh. inda da nan garin ya tashi dama da ya wuce bakin gonaki na ala kaduna to daga can in yana canza zanda zai hau abin hada da masu ci gaba da yin kasar wai dan ya san kwana biyu zai yi eh. ya ke tambaya ita wata dan ya san zai yi kai kai ya dawo nan amma da zarar ya kai kwana hudu can zai yi dama da shiga zai gani cikin sai warwar da asali kwana hudu zai yi amma sai aka kwana biyu zai ya komo kwana biyu din dama tana yi sai gaba bai gama hidimar shi ba sai ya ci gaba da kasar shi yana nan sai ce ai gobe za ta yi gobe nan ma sai sai ya bata ankara ba Allah bai afkace ba sai ci gaba da kasar shi ko da kwana bakwai ne ta za ta yi za ta yi amma in mutum da ya yanke cewa kwana hudu zai yi da garin nan kaga da amma da zuwa ce kasar ba sai ko ce kwana biyu zai in shigo garin mu yana zuwa ma da kasar zai shi kuma da kasar zai fito sai ya zai in ma da shi na can garin sa ya yi muhammad sai wannan na cewa mutum ne matar da ta bata ne rai sai ya cewa sai ya fusata ya ce wallahi rana kaza zai mai da ta gidan sannan da ranar ta zo kuma abin da ke gidan na zuwa wannan ya ba wannan ya ya to mai da wa shi mai da wa ya ce zai mai da ta gidansu wace irin mai da har akwai tawili na ciki zan mai shaida da niyya shi ba ni kazanta koko da niyya a jawo hankalinta koko da niyya kuma wannan ayar da ke cewa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'ar musulmi muna cikin bayani akan zakat dabbobi to an gama magana kan ma yanzu an shiga cikin magana shanu aka ce wala ta babu zakka fil auqas wal jawamis ko to to to shine mm, wal jama'u wal jawamis wal jawamis wal bakar wal bukutu wal irabu wal irabu wa kullu khalidaini fa innahuma yataraddani bainahuma bisawiyya to da shanu jawamis da namu irin wannan wanda muke ce musu bakar wato jawami su masu irin manyan manyan kafan nan kamar irin na wajen mm, mai duguri kenan ko mm. wato jajaye na wanda cikin makin ruwa mm. wani bakaru da da da saniya irin wannan wanda ake ce masa namu na na kamar wannan nan tsakani tsakanin nan masu su ba manya manya can da yawa ba ba kuma kanana kanana ba wani bukutu da kuma irin manya masu irin manya manyan tozan nan wal irabu da wanda ake ce masa muturu irin na wajen kasar Jos su ne in yan kankana ne kankana ne kaɗan suka ɗan jaki wani eh, yan gajejeru gajejeru wa kullu khalidaini duk wanda aka gauraya a cikin su ko jawamis ko bakar ko bukhut ko irab fa innahu ma yataraddanu bainahuma bisawiya idan ya zamanta wannan ya maliki jawamisu wannan ya maliki bakaru wannan ya maliki bukutu wannan ya maliki irabu idan inda sun kai sa ya kai hukuncin da zai fi da zakka kamar talatin talatin ko arba'in arba'in ko hamsin hamsin kamar yadda shari'a ta nuna to idan waɗanda suka fi girma idan ha kama daga cikin shanun to sai a koma a yi ko a duba ga mai jawami su da mai bakaru a duba da mai bukutu mai irabu a ce to kai naka mai jawami su ya fi girma ga mai bakaru mai bukutu ya fi mai irabu sai a duba a yi kome meniya tsakanin su shine taraddani sai a daidaita tsakaninsu da abin da ya kama wanda ya fi wani idan an kasa a kasa kashi biyar wannan ya ɗauki uku wannan ya ɗauki biyu wanda aka fi nasa girma to shi ne ya kamata kamar da a ce an sai da wannan fan talatin kudin haka masa kima shi kuma wani aka masa kima fan arba'in to kamata ya mai jawami su yawan kudinsa inda za a yi kima a kiyasta a ce sun fi na mai bakaru kuma a ce na mai bukutu ya fi mai irabu ko kuma na mai irabu ya fi ya na mai bakar ya fi mai irabu ko kuma na mai jawami su ya fi na mai irabu idan babu bakaru babu bukutu ko wani ɗaya daga cikin su baina kuma bi wuya. to daidaita wannan za a yi to gamine ne وكذلك تجمع تجمع وانا تعالى في الزكاة اتفاقا البغت وهي وكذلك تجمع في الزكاة الجوانس والبقر اتفاقا لأن اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام كو جمعهما أنا كان في قوله عليه الصلاة والسلام ففي كل ثلاثين من البقر تبيع إذا ما جوانس ولا ثلاثين ما بقر ولا ثلاثين mai bukutu yana da talatin mai irabu yana da talatin to yana yi wa mai jawami su talatin da biyar gare shi kaga wannan biyar bata da abin da ya zama alfas mai bukutu yana da arba'in kaga ya fi mai jawami su mai bakaru mai bukutu yana da arba'in mai irabu yana da talatin da biyar ko kuma yana da talatin to idan ko ya zama daidai wa daidai ne talatin talatin ne a suke daidai suka haɗa suna kiwo makiyaya ɗaya to sai a duba kowannensa daidai haƙƙin saniyarsa za a kama a ciki ba kama halata mai jawami su a kama daga cikin bakar ko mai bukutu a kama daga cikin jawami su ko mai mai irabu a kama cikin bakaru ko wani sai a duba daga cikin talatin talatin din nasa ko abin da ya kai hamsin wadanda yawan da kowa ya mallaka ga shari'a kun gane ko

amma suna da tozaye manya-manya jawamisu da bakaru da irabu wannan mm, mm, jawamisu da bakaru su ne shanu bukutu da irabu wannan raƙuma kamar irin na da magaran nan na kusa-kusa baya wanda ko irin na Najeriya su ne wanda ba su da tozo